adangani yawwa adangani abokina kenan adangani to da ka ji in gaya ma mm. masoyanka ne suke ta dandazo suna ta bi na a gidan mu jira cika'i an ce mm. na san ka mm. an ce wai me isa ba a ganin ka a cikin bidiyoyi ne na rasa me isa nace ni ko zan je in same shi ka kare je maso yana hakurita ni abin da ya sa yanzu ba a gani na a cikin bidiyoyi eh. ni bin yadda in je in kaskantar da kaina ba ko in je in zubar da mutunci na a wajen wanda ma ba mutunci ne da shi ba eh. dan za ka sa na afim ni da ka sa na afim da ma kar ka saka na afim ina nawa wasu hake kuma baka saka na afim ɗinka ba ina nawa kuma kafin ka sa na afim ɗinka nawa ne nake yi shine ya saka ka saka na alaka kuma duk fim ɗin da za ka saka ni ba zai sa in je inda nawa bai je ba haka yake a dangane kafin ma ka saka na afim ɗinka nawa ne ta dalilin nawa duk wanda ya sani ya sani haka ne adan gani wallahi ta dalilin nawa duk wanda ya sani ya sani dan haka masoya na ku yi hakuri ku ta bibiya shafuka na adan gani hotoro da kuma ku rege Hausa TV anan za ku dinga samun ayyuka na haka ne adan gani eh, wallahi ta dan ba ha gani na a wani series na yanzu a'a ni ba zan je ina kaskantar da kaina ba ina zubarwa da kaina mutunci ina zubarwa da kaina daraja ko kuma ina munafurce munafurce ko kuma ina bin gindin wane ina kawo masa zancen wane dan ka saka ni a duniya to adan gani in ka saka ni a ɗinka wala ba asa in ma baka saka na appeal ɗinka ba wala ba asa ni dai to abin da na gaya musu nace musu ku yi hakuri a dangane iya na iya shirya muku aikin sa naci na kansa wanda eh. zai jijjigo muku ya eh. shigo muku da shi in Allah da kuma za ku ji su dai kawai su higa cikin YouTube channel mai suna Kurege Hausa TV eh, ko kuma su shiga adan gani hoto yawa wannan channel din guda biyu anan za su dinga samun ayyuka to shikenan masoya dan Allah eh. abin da nazo na kawo adangani na gaya mai abin da kuka gaya min na gaya mai dan Allah muna godiya kun ji dai da bakin adangani kuma ya ga muku ni na fita adangani na ni godiya nake na gode ai in ka ma sa na afim ɗinka ina nawa ma baka saka ni abin ɗinka ba ina nawa babu wani abin da zai dame ni ko abin da zai ɗaga min hankali da ba na nawa in baka saka ni a naka bane shi ne zan jawo shi amma ina nawa duk wanda ya gani a wannan masana'antar ko kuma duk wanda ya zo jikina ko kuma duk wanda muke tare da shi ta dalilin aiki na ya tirakin ɗina ya neme ni in masa to dan haka ma in ma baka saka ni aikin ka ba ma ni me abin haushi tunda ina nawa da dai ba na nawa shine abin haushi ne kuma ka saka na aikin kama in ka saka na aikin kama inda aikin naka zai je zai abu na dina nawa ya daɗe da zuwa wajen kuma ta aikin na kama a followers ɗin da zai kawo nawa ya daɗe da bani wannan to me abin hauyi ai da bana nawa shine zan damu